wata babbar kotun tarayya da ke Ibadan ta yanke wa tsohon shugaban cibiyar binciken aikin gona da horarwa da ke Ibadan Farfesa Benjamin Ogun Bodade hukuncin zama gidan yari har na shekaru arba'in tare da akanta Zakiyos Tajimola kana kotun ta baiwa wani ɗayan Clement Adenisan shekaru hudu. Hukumar hana zarmiya da bacaka da dukiyoyin jama'a ta Najeriya EFCC ce ta maka Farfesa Benjamin Ogun Bodade a gaban kotun tare da mutane mutanen biyu tana zargin su da wawure naira miliyan 177 tare da babban akanta Zakiyos Tajimola da Clement Adenison tana zargin su da aikata laifuffuka goma sha shida ciki har da hada baki da badda samun kuɗin cibiyar ta aikin gona da yake yanke hukunci mai shari'a Ayo Emmanuel ya ce mai gabatar da kara ya gamsar da kotu cewa waɗanda ake zargin sun aikata laifin inda an sha kwana da naira miliyan 177 bakwai a cikin kuɗaɗe naira miliyan ɗari shida da ya kamata a zuba cikin asusun ƙasa waɗanda aka yankewa hukuncin shekaru arba'in arba'in su biyu dai wato farfesa benjamin ogunbadade da akantarsa zakiyos tajimola za su yi zaman gidan yari na shekaru arba'in a gurguje shiko clement adenisan da an ka same shi da laifi zai yi zaman gidan yari na shekaru hudu da yake magana lauyan ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin tunde olufana ya ce muhimmancin hukuncin zai zama darasi ga wasu masu shan kwana da kuɗaɗen jama'a ta wannan hanya. The importance of the judgment is that it has served as a deterrent for other people who are laundering public funds in this way. Shi ko lauyan EFCC Ekin Wuren Anana ya ce hukuncin zai zama darasi ga ma'aikatan gwamnati. Wannan shari'a dai tana ɗaya daga cikin nasarori kalilan da EFCC ta samu a shari'un da take yi game da kuɗaɗen da aka wawushe a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.